Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba yakub makiri ne tare da Mahmud Ibrahim kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar goma ga watan Yuni shekarar 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan kama gwamnan babban bankin najeriya godswill mefele wanda a halin yanzu yake tsare hannun jami'an tsaron farin kaya na dss kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba zai gabatar akwai kuma labaran wasanni na ƙarshen mako to amma kafin nan ga mahmud ibrahim Kwari da labaran duniya Asare Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Wata kwarekwariyar yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki da karfe shidan safiyar Asabar ɗin nan. Sai dai akwai fargabar cewa ta yiwu yarjejeniyar ta tsawon sa'o'i ashirin da hudu ta iya karewa kafin cikar wa'adinta kamar yadda sauran yarjejeniyoyi makamantanta suka kare a baya. To amma kasashen Amurka da Saudi Arabia da suka jagoranci samar da yarjejeniyar sun yi gargaɗin cewa za su janye daga yunkurin sasantawa tsakanin masu takaddamar muddin wannan kwarekware yarjejeniya ta kare wani mazaunin birnin khartoum mahmud bashir ya faɗawa kamfanin dillancin labaru na afp cewa suna neman a kawo ƙarshen yakin ne baki ɗayansa ba wai kwarekware yarjejeniya ta kwana guda ba amma masu kula da lamura akan yakin na sudan na ganin yarjejeniyar wata dama ce da za a samu sukunin shigar da kayayyakin tallafi ga dubban 'yan kasar da ke bukatar agajin gaggawa. Ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa dakarun Ukraine sun sami gagariban nasara cikin sa'o'i 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin Rasha. A cikin wannan lokaci, in ji ma'aikatar tsaron ta Burtaniya. mayakan na ukraine sun sami sukunin kutsawa cikin wasu yankuna da dakarun rasha ke karewa sai dai duk da haka nasarorin ukraine din na tafiyar hawainiya a wasu bangarori na rasham a wani labarin kuma mayakan rundunar sojin sama ta rasha na samun shi a yankin kudancin ukraine amma har yanzu ba a kai ga tantancewa ba ko har da take kaiwa ta sama na tasiri a yankunan ko kuma a'a. A wani faifan bidiyo da ya fitar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya tattauna da shugabannin rundunonin sojin ƙasarsa game da dabarun yaƙi da kuma nasarorin da suka cimma ko da yake bai yi ƙarin bayani ba dangane da hakan. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa jiya juma'a cewa tana damuwa ainihin dangane da yadda ƙawancen soja tsakanin rasha da iran ke bunƙasa a cewar ta hakan wata dama ce da za ta ƙara ƙaimi ga rashan wajen farmakin cin zali da take kai wa ukraine a cikin wata sanarwa da ta fitar linda thomas ta ce wasu takardun bayanai da amurka ta samu sun nuna yadda iran ɗin ke samar da ɗaruruwan dabarun kai farmaki ta sararin samaniya ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa da kuma samar da kayayyakin yaƙi a cewar linda thomas kayayyakin yaƙin da su ne rashen ta samu sukuni na kai hare-hare a kan birnin kiev babban birnin ukraine a makonnin da suka gabata al'amarin da ya lalata muhimman gine-gine na gwamnati baya ga kashe mutane da dama da kuma firgita ɗaruruwan fararen hula. jakadiyar amurkan a majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan haɗin kai na rasha da iran ya saba wa ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wadda ya haramta wa kasashen duniya musayar irin waɗannan makamai cikinsu kuwa har da mambobi a kwamitan tsaron na majalisar ɗinkin duniya labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin ƙasar somaliya ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan al-shabab suka kai akan wani otal a birnin magadishu babban birnin ƙasar a jiya juma'a kafofin labarai na gwamnati sun ba da rahoton cewa dakarun gwamnatin sun yi nasarar murkushe mayakan na kungiyar alshabab kana daga bisani suka ceto adadi mai yawa na fararen hula da ke cikin otal ɗin sai dai babu wani ƙarin bayani kan ko rayuka sun salwanta ko kuma akasin haka tun da fari dai daraktan hukumar ayyukan jin kai ta kasar ta somaliya abdulkadir abdulrahman ya faɗawa kafofin labarai na kasar cewa jami'ansa sun karbi fiye da mutane shida waɗanda suka jikkata ainin ganau sun faɗawa sashin somali na muryar amurka cewa masu kai harin sun fara ne da cilla ababen fashewa guda biyu a gefen harabar otel ɗin kana daga bisani suka bi baya da harbe-harben bindigogi. tuni dai kungiyar ta alshabab ta ɗauki alhakin kai harin jiragen ruwa ɗauke da jami'an tsaro da ke sintiri gami da dakarun sama da ke shawagi a samaniya sun yi dirar mikiya tare da yin ƙawanya yayin yunkurin garkuwa da mutane a tsibirin kawosiyan da ke kudancin taiwan tsibirin shine wurin da mayakan sojin taiwan ke gudanar da atisaye akai-akai al'amarin wadda ya faru a yau asabar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar matsin lamba daga china game da sha'anin soja da kuma takaddamar siyasa beijing na kara ƙaimi ta hanyar kai kutse da jiragenta na yaƙi zuwa sararin samaniyar yankin na taiwan wadda ta mallaka a baya kuma take shan alwashin watan wata rana za ta farfado da ikonta a yankin. a tashar jiragen ta kawo Seong dakarun tsaron ruwa da na soja da kuma 'yan sanda sun murkushe yunkurin sace mutane a gabar ruwan tsibirin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. talla. 'Yan Najeriya da dama ne suke tufa albarkacin bakin su akan dakatarwa da kuma kama gwamnan babban bankin Najeriya Gwasu Emefiele da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi da cewa ya miƙa ragaman shugabancin bankin ga mataimakinsa nan take. daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu an dai sha korafe-korafe kan shugabancin gwamnan babban makin najeriya wanda tsohon shugaban shugaba muhammadu buhari ya kau da kai har ma ya karɓar rahoton da ya kafa majalisa alhaji guda jika zaure da ya ce shugaba muhammadu buhari ya iya gana da shi a wancan lokaci tsohon gwamnan babban makin najeriya ne a lokacin sa ne aka musanya launin kuɗaɗe da shugaba muhammadu buhari ya bada umarni wanda daga baya ya janye ɗari biyu a ciki yanzu dai haka najeriya na amfani da launin kuɗaɗe kala biyu ne kamar tsohuwar kuɗin da kotunan ƙasan suka ba da umarnin karɓar su har zuwa watan Disamba kuma sabbin kuɗaɗen da aka musanya launukan da ya hada da naira dari biyu da dari biyar da kuma naira dubu ɗaya. Shugaba Sanata Bola Ahmed Tinubu ya umarci tsohon gwamnan babban bankin Najeriya da ya miƙa shugabancin bankin Corporation Directorate wato a matsayin mataimakinsa. To wai shin me 'yan Najeriya ke cewa na game da wannan dakatarwa da aka yi wa gwamnan babban bankin Najeriya da kuma bincike da shugaba Bola bola ahmed tinubu ya ce zai yi ni sunana muhammad hk shani tsohon ma'aikacin central bank eh gaskiya ni ma na yi na'am da abin da federal government ta yi saboda dalili eh, na farko shine tun kafin wannan lokacin ai mutane sun sha eh, ƙorafi da zarge-zarge da yawa akan shi gwamnan central bank ah, in baka manta ba kwanan baya an yi muyi magana a nan na ya faɗi wani abu ne ma game ga emefiele saboda lokacin da ya fita wai zai yi takarar shugaban kasa. shi kujera na gwamnan central bank central bank ita ce cibiyar matattalin arzikin ƙasar nan aikin da yake gaban ka na central bank ya ishe ka da har za shiga wata harka so a yanzu mun yi na'am da shi saboda in ka duba da shugaban kasa da mataimakin sa kashin shatima mutane ne fa biyu wadda ah, a zaman su na daya shi shugaban kasa sanannen accountant ne kashin shetima economist ne economist kuma ka sani dama masu tattalin arzikin kasa kuma a ganin wa'annan tafiya guda biyu da kuma yadda suka fara insha Allah mutanen kasar nan za su ga amfanin abin da suka na yi na'am da abin da suka yi don da ai su sun kore shi ba sun dakatar da shi kuma za su yi bincike kaga nan ya nuna cewa sun san abin da suke nan ma an baka manta ba na goyi bayan guda ji kazaura a lokacin ba wai na goyi bayan shi da abin da yake yi ba ko kuma da abin da ya fada cewa gaskiya ba amma na goyi bayan na ce abin da gudaje ke faɗa shi gudaje zaure lokacin ya memba ne na House of Representatives ya fita a fili ya fito da zarge-zargensa kuma da hujjojinsa a lokacin na yi magana cewa kamata ya yi gwamnati su yi bincike akan abin da gudanar ka zaure ba a yi shi ba gaskiya mu a lokacin Buhari bai kyauta mana ba na Garba Muhammad a to gaskiya ni dai ta mahangan da zan duba shi shine dama wannan kamar sanannen al'amari ne ganin cewa kafin shi wannan shugaban kasa ya zo ya ci wannan mulki daman sun sha suka game da eh, shi yanda yadda mfla ke tafiyar da ah, babban bankin kasa musamman ma ah, lokacin turka-turka na wannan canja kuɗi wanda suna ganin cewa ya ma soya musu kafar angulu ne a yakin neman zaben su kuma ah, shi daman kasan kamar hukumar farin na dss daman tana zargin shi da ta wannan taimakawa 'yan ta'adda musamman ma na wannan acn da ipoc don da kudaden na yin wannan ta'addanci saboda haka wani abu ne wanda daman yana kasa yana da dabo a yan najeriya masu na tamani ma izu daga zuwan shi wannan mulki shi wannan shugaban kasa zai dau matakin kora ko kuma ladatar da shi wannan gwamnan babban bankin najeriya da kuma gaskiya ya yi daidai yanzu dai yan najeriya sun zaku su ga irin sakamakon da wannan bincike zai haifar da shugaban kasan ya ce zai yi haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan faifan. Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji daɗi ba. Uban na za yaron zamani, damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban da tsaya ba ba ne kuma lokaci ne da Ibrahim Almasi Garba zai gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa wai shin wane dalili ne ya sa a wasu kasashen waje kamar su japan da sauran kasashen yankin turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa saɓanin yadda abin yake a wasu kasashenmu na afirka kamar najeriya da kamaru da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar su da suke fuskantar wannan matsalar me yake janyo musu ita mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya sanya hakan kuma wani mataki ya dace mu ɗauka don gudun faɗawa matsalar masu tambaya idan an tuna dai su ne sanusi madattai da magaran magaranda isuhu makera madattai to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a shiyar adamawa najeriya muhammad salisu ladu ya samo muku daga Profesor ilimin Geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ci gaba da cewa. Kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba sa samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma. samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce ya wuce mm. wato sun samu sun shiga extinct saboda yana da alaka da yadda wannan eh, mountain building process din yake faruwa mm. mountain building process din yana da stages Mm, eh, yana da hawa hawa mm. farkon stage din da shine wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata mm. kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan bangaren kamar su himalayas su andes su rockies wayannan sunayen duwatsu ne wanda suka faru farko farko yadda aka yi kasa to wayannan irin wuraren na saboda kasancewa nasu mountain building process din stage din ya riga ya wuce mm. to ba za su samu alaka da girgisan kasa ya riga ya wuce ya wuce a nasu mm. sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu one second order process din ya faru a mafi yawa kasashen afirka ne su suka fama da eh, mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen afirka mafi yawansu sun faru ne a lokacin da second order stage din mm. su ma sun fama da girgizan kasansu a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din mm. to shi ma wancan stage din ya wuce mm. sai kuma aka shiga stage na uku yanzu mm. third stage mountain building process shine yanzu wuraren da girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din so wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen asia su ne suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban mm. to amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa hmm. shine wayannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa a yanzu hmm. haka yake faruwa hmm. kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa shine abin da yake faruwa sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abin yake faruwa wani mataki zamu mu ya mu doka eh akwai matakan da za a iya ɗauka abinda wanda aka ce allah ne ya yi shi da yana da wuya ka ɗauki mataki a kan shi amma akwai ɗan gyaran da za ka yi na shiryawa hmm. na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba hmm. saboda wa'annan abubuwan ba za su faru ba mala salihu sai sun nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nunawa kamar wani irin alama suke nuna madalla eh, a duk lokacin da girgiza kasar zai faru zai nuna alama na farko akwai abin da malaman ilimin kimiyya suke cewa tremor tremor nan kamar wani wani kara zaka ji hmm. wani kara sound ina iya tunawa a Najeriya abu kamar hakan ya taba faruwa a 1994 a lokacin mulkin soja yadda ya faru a lagos aka waye gari cikin dare aka samu wani karan da ba taba jin shi ba hmm. sanadiyan wannan kara mutane da yawa masu suka talle suka shiga cikin teku mm. saboda kara ne wanda ba su taba ji ba a aka ce wayansu makamai ne suka fashe a waje ajiyan ajiyan sojoji da sauransu mm. duk da bincike ya zo bincike ya nuna sai aka ce duk ba wani makamai da suka fashe ko wani abu sanadiyan nauyi wanda yake doron kasa a birnin lagos mm. shine haddasa wannan tremor din tun a wancan lokacin so abun nufi alama ne idan ba a dauki mataki ba to yana iya haddasa ya kawo girgizan kasa kagan ɗaya kenan mm. sannan na biyu ɗaya daga cikin alama na biyu shine wani lokaci yakan nuna maka tago ko a jikin gine-gine mm. saka ga wani tago ya tafi da nisa mm. a jikin gini a wannan fault line din wannan line da ya nuna alama girgiza ka sai na iya faruwa nan zaka gan gine-gine na da tago zaka yi tafiyan kilomita aro kana kallon wannan tagon a wancan gefen to duk alama ne kuma in ka zauna ka gan sagun kaman abu ne na wasa sai ka gan kullum yana nuna yana girma yana dada buduwa eh, eh, yana dada karuwa yana dada hmm, buduwa to hmm. yana nuna alama idan za a samu girgizan kasa so wancan sagun yana bin fourth line din ne a kasa hmm. so idan hakan ya faru to a sai ya nuna wa hukuma abin nan alama akan cewa girgizan kasa yana iya ya faruwa a nan saboda ga abin da ya faru to sai hukuma su ɗauki mataki ko a ɗibe mutane daga wurin ko kuwa a rusa gine-gine ne a sake wani ginin da zai iya ya zamanto dacewa da ko da girgizan kasan zai faru ba zai abin nan ba hmm. sannan na karshe girgizan kasa kamar yadda na ce yana ya faru a ruwa ya faru kwanan nan ya faru a bahar maliya hmm. wato red sea kenan hmm. wanda ya wuce tsakanin turkey da syria ya zo ya shiga kasashen larabawa har ya tafi asia ya je a hadu da teku ya faru a farko wannan shekara ko karshen wannan shekaran da shekaran ta gabata a farko wannan shekara farko wannan shekara hmm. wanda wannan girgizan kasa din ta faru ne a cikin ruwa amma kasancewa wannan fault line da nake faɗan nan hmm. ya bi cikin ruwa har ya zo ya haura doron kasa har ya shiga Syria ya shiga Turkey hmm. ai mun gan asaran dukiya gina gida da sauran rayuka da suka fama da shi sanadiyar wancan girgizan kasa din to irin wannan girgizan kasan da yake faruwa a cikin ruwa yana da wuya ilimin kimiyya ya nuna cewa faruwan shi yana nan alama zuwa hmm. amma tun da cikin ruwa yake hmm. amma in aka yi rashin sa'a sai sai fourth line din yayi tafiya tawo har ya hau kan doron kasa hmm. to yana iya haddasa rikici a duk layin da ya bi din Hmm. hanyar da ya bi duka ko ya nisan sa ko da zai tafi kilomita miliyan ɗaya ne to sai ya haddasa wannan rigima ɗin da barna din a wannan layin nashi na hmm. to amma idan ya faru a tsakiyar teku ne manyan tekuna to zai iya kare bai iso gaba ba hmm. to sanadiyar haka mutane ba za su san an yi shi ba ma kuma ba za a filin din shi cewa an samu abu haka ya faru ba to a kasancewa na Syria da na toki ya faru ne akan karamin kogi ba teku ba ne eh, akan karamin kogi ne to shi yasa tafiyan bai yi nisa ba sai ya hau doron kasa hmm. dia hawa doron kasa kuma ya shiga manyan kasashe na duniya kamar toki da siriya nan wanda ya hada sa musu asara da yawa to shine abin da yake tafiya da eh, girgizan kasa tana da ma'ana tana da asara hmm. ya dangana ga yadda mutane suka ɗauke ta hmm. amma dai ainihin sa an yi shi ne don allah ya kawo mana waɗansu kayayyakin da suke da amfani a gare mu mu yan adam a bayan kasa wanda suke nesa mm, su hauro su hauro mm. in ba ta wannan hanyar ba so ba za mm. su samu haurowan ba to amma kasancewa yanda mutane suke yin gine-ginen su da sauransu sai ya kasance wani lokaci a zo bakin kogi kusa so idan hakan ya faru ko kuwa a yi ta gine-gine ba plan kowa ya gina abin da yake so a bayan kasa kasancewa yana da kuɗi ya yi haka ne gwamnati hukuma ba su da wani matakin da suke ɗauka su yi regulating wannan abubuwa. Mm. To amma mafi yawan wa'annan abubuwa idan ya faru asaran yana faruwa ne a kasashe masu tasowa Duk saboda mu ne ba mu da plan for irin abu kamar haka. Mm. Kasashen turawa ko da zai faru a wurin su a yanzu din kusan zan ce ba za su sha wahalan barnan da abun zai haddasa musu ba kusan cewa suna sane da haka kuma sun ɗauki mataki yaya za su addressing irin abu haka ko da zai faru. Mm. Shine zaka gani in zaka yi gini suna regulating abinda za ka yi gina din ya ginin da za ka yi din da sauransu injiniyoyi sukan iya su zo su ba da shawarware kuma dole ka yi amfani da shi amma wanda ya sha bambam da kasashen mu a afirka dole za su ce maka in kana da kudi kawai ka gina duka abin da mm. sannan kuma yawan abun hawa mm. shi ma yawan abun hawa akan hanya mm. su ma duk nauyi ne a doron kasa wanda a kasashen da suka riga suka eh, girma suna iya su yi controlling wannan abun. ba za ka ga yawan abubuwan hawa a lokaci daya akan hanya a gari ba mu kuma a kasashe masu tasowa zaka tarar mutum yana da motoci goma a gida gaba ɗayan su gaba ɗaya goma za su fita akan hanya a rana ɗaya ba tare da ya dame shi ba in mm. har yana da kuɗin da zai zuba musu mai mm. bai damu su fita duka akan hanya a lokaci ɗaya ba mm. haka ma wancan haka ma wancan haka ma wancan to kamin ka ankara sai ka ganga cinkoso abun hawa to karin nauyi ne a bayan kasa to ire-iren su eh, da gine-ginen da nake faɗa wanda ba misali ba control ɗin yana iya haddasa girgizan kasa ya faru to amma saukinmu da taimakon Allah wannan abun mun riga mun wuce shi a afirka a zamanin da muke a yanzu din shi ya ma mm. ma babu ma amma da ba haka ba yadda mm. muke abubuwan mu a safai ba control ba komai din nan mm. to da a ce muna cikin lokacin da muke fuskantar girgiza kasa to ba abin da zai hana kasashen Afirka samun girgiza kasa akai akai to eh, prof kusan muna gabar karshe eh, wannan batu Eh, sun sake neman eh, sanin shin kowane mataki ya dace mu ɗauka dangane da faro wannan matsalar? Eh, to matakin kamar yadda na faɗa abinda Allah ya riga kudura zai faru dai ba abinda za ka yi a kai. Hmm. Amma kuma a ikon Allah kuma abubuwan da Allah ya kudura zai faru ba zai taba faru ba sai nuna maka alama. A duk hmm. lokacin da muka gan irin wayannan alamu sai mun hukuma su ɗauki mataki. Hmm. Matakin shine a taya tayan daka a ganya za a yi. in ma eh, alaman ya nuna haddoron kasa cewa kamar waye na tagun da nake faɗa yana iya nunawa a gine-gine to sai a kwashi mutane a wancan bangaren a rusa gine-gine don guda da asara hmm. ka gani in kuma wanda yake faruwa ne sanadiyan ayyukan dan adam a bayan kasa kamar hmm. manya-manyan gine-gine da sauran yawan abun hawa da sauransu a bayan kasa hmm. to shi din ma yana iya sa gwamnati ta zo ciki ta sa baki ta gan cewa ta kai idai wayannan abubuwa wanda ba zai kai ga wancan lokacin ba mm. shine matakin da za mu yi mu ɗauka kawai. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Farfesa Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Lado da mu Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. da Ibrahim Kalmasi Garba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. know I wasan kwallon kafan nan Lionel Messi ya sanar da aniyarsa ta shiga kungiyar Inter Miami ta kasar Amurka a matsayin dan wasa mai zaman kansa bayan da ya rabu da kungiyarsa ta Paris Saint-Germain wato PSG da ke kasar Faransa ya kuma yi watsi da ta yi na kwangila mai tsoka a kasar Saudi Arabia. Hailau da yi Lionel Messi ya yi awon gaba da magoya bayan PSG. Adadin magoya bayan PSG a shafin ta na Instagram ya ragu sosai tun bayar da aka sanar da cewa Lionel Messi zai rabu da a kungiyar yayin da a bangare guda kuwa adadin magoya bayan Inter Miami ta kasar Amurka ya karu a Instagram sakamakon shirye-shiryen kulla alaka da dan wasan. La Sister City na nazarin daukan Steven Grade aikin horarsuwa kungiyar La Sister City na nazari kan kulla yarjejeniya da Steven Grant tsohon kocin Aston Villa kuma tsohon tauraron Ingila da ya taka leda a Liverpool. Attajirin dan kasuwan nan na Qatar ya gabatar da tayin karshe kan sayan Manchester United. Hamshagin attajirin ƙasar Qatar Sheikh Lasim bin Hamad al Altani ya sake gabatar da tayin sayan ƙungiyar Manchester United daga iyalan Glazier. West Ham United ta kawo ƙarshen jiran lashe kofi na tsawon shekaru 43 ta lashe kofin gasar Europa Conference League bayan doke Firotina da ci biyu da ɗaya. Ƙungiyar nan ta West Ham United na son cimma yarjejeniya da ɗan wasan Arsenal Imele Ismail mai shekaru 22 shi kuwa Declan Rich ya yanke hukuncin tafiya Arsenal a ji Arsenal neman fan miliyan 45 kan dan wasansu na Mexico mai buga musu tsakiya Inson Alves wanda ake rada redin West Ham na so mai gurbin Rich da shi idan muka dawo nan gida Najeriya kuwa kungiyar wasanni na kwallon kafa a Najeriya reshen jihar Adamawa ce ta gudanar da zaben shugabanta na jihar a fadin jihar gabaki daya inda ta samu wakilai daga kananan hukumomi 21 na jihar Adamawan kuma mutane guda uku ne suka tsaya neman takarar wannan kujera daga bisani kuwa mutum ɗaya ya janye shi kuwa ɗaya an neme shi ma ya batan dabo a wannan taron inda waziri Abba Gawo ya zamanto shine shugaban wannan kungiya a halin yanzu a jihar Adamawa ko me zai fara sawa a gaba yanzu domin ganin wannan kungiya ta kai wa gaci musamman a harkan wasan kwallon kafa a Najeriya za mu zanna da executive committee mu gayyato wasu ah, stakeholders sai mu zanna tare to ah, ga halin da muke ciki ina za mu bi mu sami cin gaban wannan abu. Waziri Abba Gawe kenan shugaban kungiyar kwallon kafa a Najeriya reshen jihar Adamawa kenan ke jawabi jim kaɗan bayan kammala zaɓe. Shi kuwa Honorable Mauludu Usman shine na biyu wanda ya janye. Na koyi masa tambaya ko menene ma yasa ya janye wannan takarar tasa? Kawai yana son ci gaban kwallon kafa kuma ana son mu ci gaba kwallon kafa na harka ne wasa ne Babu ne da za zo a tsananta a kawo gaba a tsakanin juna ba yanzu ake kokarin kafa ɗan ba na magana ya zai da za a inganta harkokin wasa. rabul mauludu usman kenan wadda ya tsaya takarar neman kujerar shugabancin kungiyar harkan wasannin kwallon kafa a najeriya reshen jihar adama da daga bisani ya janye inda waziri abba gawo ya zamanto shine shugaban wannan kungiya a halin yanzu a jihar adamawa lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Wata kware kwarekwarar yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki da karfe shidan safiyar Asabar ɗin nan. Sai dai akwai fargabar cewa ta yiwu yarjejeniyar ta sa'o'i 24 ta iya karewa kafin cikar wa'adinta kamar yadda sauran yarjejeniyoyi makamantanta suka kare a baya. ma'aikatar tsaro ta birtaniya ta faɗa a yau asabar cewa dakarun ukraine sun sami gagarumar nasara cikin sa'o'i 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin rasha gwamnatin ƙasar somaliya ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan alshabab suka kai a kan wani otal a birnin magadishu babban birnin ƙasar a jiya ma'a kafofin labarai na gwamnati sun ba da rahoton cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar murkushe mayakan na kungiyar al-shabab waɗanda suka yi wa otal ɗin mai suna fiya beach otal ƙawanya a jiya juma'a da almuru to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabbin shirye-shirye yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya haɗa ya kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ya bamu alkhairin nan nasa amin summa amin. Wassalam.